Ah, da saba'in da nawa da tara ko babun filin tihai amma naha anhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam babu da ke magana akan cewa alintiha hannuwa amma na anhu rasulullahi sallallahu akan abu da annabi sallam ya hani akan ma'ana da annabi sallam ya hani akan su kwana akan وما نهاكم عنه فانتهوا قال لسنا حناد قال قال معاوية عن العمش عن أبي سالح بن السمان الزكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس اتركوني كونغا كوكالي وانا بكلمة كلمة تتقو مرلين ما أسلم اتركوني كوباني ku daina min zakulan-zakulan tamboyi matar ciko in ba ku banda ba to nima ba zan ba ku fa idza hadathtukum idan na zantar da ku wani abu fa khuzu'an kawai ku karba daga waje fa inna ma halaka man kana qablakum kada yi abin da ya halaka da wadanda suka mutun kafin ku bi kasrati su'alihim yawan tambayoyin su ne wa ikhtilafihim da kuma sabawa su ala anbiya'ihim ga annabawansu annabi ya ce ki kaza ta ci bar kaza ta ki bari sai a shar'anta kaza an shar'anta kuma ki bi sai ta mu a shari'a musulunci kawai ka zama cewa alinkiyadu wal iz'an fazguwa jawuwa alam tara ila zai kila lahum kufu aydikum wa qimu salat wa kame hannan ko da kuka fita sallah lokacin abin da kuke so zai amma idan aka zo kuka gaggawa ka ce sai an shar'anta muku yaƙi ko na abu kuma wanda bi cewa yaƙi ya zo ya bi saurin gudu a filin daga hadisi ne sai babu ma ja fi alimin madina babu ne zo akan cewa waye malamin madina madina manzo sallama isharar zuwa gare shi قال الحسن بن الصباح البزار وإسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن أبي الزبير المكي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية يوشك حديث يكي توا عليه السلام يوشك زامن يقصى أن يضرب الناس أكباد الإبل mutane su dinga nuko gari suna yin takanas ta kano ya tsulhunan ilma من علمي fala yajiduna ahadan ba za su samu wani ɗali ko wani malami ko wani ɗaya ba a'lamu mafi yawan ilimin min alimin madina fiye da wani malami da za a yi a madina a gane ko fiye da wani malami da za a yi a madina hadisin hasani amma da'ifin bibira da kullum tsarika da tafi wanda wasu malamai suna ganin cewa ya zama imam malik ne wannan ta shi kansa annabi sallallahu shi kansa dan in ka ce duk wanda ma ka sa cikin malaman madina zai yi wannan kawai kaga yana da hadisi ingantacce sai bukani sun sun da ke wato yana zan a can ke zamani ya kusa imani zai tattare kuma madina kamar da wato ya ta tattarewa ta koma cikin ramanta haka ne mana to babban abu wannan ishara ne akan tsarkin ilimin madina shi sa eh, wani ibn taymiya rahimahullah wanda ya rufe a shekara ta 728 na hijira al-sallam daga maka zuwa madina ya yi littafi tafdilu mazhabi maliki sai da irga abu guda tara wanda mazhabar malikiya take da shi wanda wata maliki wata mazhabar ba ita inda aka yanki cibiyarta kuma aka binne ta a inda ta abin a madina ne ba samu imam mali ya fita daga madina ya je wani guri ba ba samu ba ko madina ba a samu wata bid'a ta taba kakatutu ta yi nasara a wajen ba a taba yi ba madina tun da ta fara a ahlus sunna ne da sunna ta fara ko da sunna za ta kare ba taba samun wata bid'a ta kakatutu ta zama cewa ta yi toko ta birin kasa a madina ba taɓa yi ba kabilatar ma duk wani halaka an tafi madina to ƙasarsa ya zo ƙarshensa ya zo wani kila wani allah ya ƙara mata tsaro ya ƙara mata kariya yushiku zamani ya kusa an yau riban nasu akbalin ibil an a fassara ne mutane su dinga dukan hanta ta raƙuma an gane to shi fassara ne yanci ake yi zamani ya kusa mutane su dinga yin takanas ta su dinga niƙar gari an gane ko da ko ina ma a duniya ya tsilbuna na ilmi suna neman ilmi wala ya jiduna ahadan ba za su samu wani ɗaya ba a alama mafi sani min alimin madina fiye da mutawa to malamin madinan nan ba yace hada hadith hasan wannan hadisi hasan wa hadith ibn uyayna wa qad ruya an ibn uyayna annahu qala fi hada su'ila an fi'il man alimul madina wa qala ce innahu malik ibn anas yace wannan isharar ce akan imam malik dan anas shi a wajen ibn tamiya shi ibn tamiya la yusab wala yantabi ila madhhab min al madahib da mita mazhab bai taba mazhaba ba shi ba din mazhaba bane wannan suna da raba shi da wani abu an gane ko to ai ibn tamiya wani mataki da wani malami ke kaiwa a cikin wannan ilimi wato abin da ilimi to shi ma ya kai an gane gilasan yana da wasu ijtihada da wasu fatoyi wanda su daga cikin magabata ma ba su shi wannan kenan to sai sai mazhabar malikiya ta fi kowace mazhaba tsafta idan ka ɗauko shafi'iyya daga iraki take zuwa misra idan ka zo ɗauko hanbaliya da hanafiya da yan iraki ne a irakiyatu ne an gari ko? to amma wannan ba yana nufin ba'an ba ana mana tasfiya ne ana nufin tsabta an gane ta je sa a ra'u malik da kuma za a wato muwatsa malik shi sa imamu shafi'i da kansa ke cewa ah, ma ta hata adi mai sama a kitabu a sa ba a kitabin lamin muwatsa malik shi kalmar ta kenan muwatsa ta fi kowanne wato littafi tsafta bayan littafin Allah subhanahu wata'ala ba littafi ingantacci wannan ji Imam Shafi'i Abu Abdullah Muhammad ibn Idris Ash-Shafi'i wanda ya rasu a shekara ta 2004 bayan zira'in Annabi daga makafa zuwa Madina a yanayin yan uwa musulmi gabar da yan uwa suke sakaci da littafin malikiya ake wasa da su wani gani ke ma kamar an ce littafin fiqh kamar littafin yan bid'a babu wani malamin bid'a da yake da littafi wanda za a kalla wanda ya zike da wani tsafta ko na wannan dauki eh, littafin nan tun daga halari ishmawi biya risala ko kwanin nan shekara biyu ke nan mai izliya shirin yin bukari ya fito wajen bolin goma sha biyu kawai yana nan makhbut da amma yadda kaga ko ya ce ana samun a kasuwa ko yan nan kasuwa kurmi sun kawo shi to ba ƙananan malamai bane kan ƙaramin littafi ka ce abdurrahman al khabari an gane ko ko abdurrahman al sabir da sauransu ka ce ai sagir dan sagir ne a'a an gane ko ba abin nan ba a cikin tafan nan kan mutum ya bibi tun daga bango zuwa bango alhamdulillah a irin abin da muke na fassare-fassaren littafi mun yi wani abu shi ne tun da kan halari sai har ma kawaidi doni ma littafi na maliki wanda ke muhimmi mun dauke shi mun fassara shi halari zaka ji sha'awa uku daga bango zuwa bango ishmawi zaka ji sha'awa hudu iziya zaka ji shi zama goma sha biyar haka risala haka wai duk mun yi wa ina littafin kuma kullum muna ma cewa ta fito da littafin da aka cewa ba fassara ba mu yi mu fassara ma abinda muke ganin zamu iya kenan wannan kenan yanzu lokaci ya yi karatu da yawa ake yi sau da babu lokacin da za a ce a hanari a zona wata yin shekara uku a nan an gani a an zo na a yi awa uku a gama don a je a yi wani abu akwai tafe da yawa ga kutubu kita a gaba ga musnar na ubaid musnad na amdun ambal musnad na bazar ga kuma kutubul amali ga ma'ajin, ga waye da sauransu ma ga ce za a yi wannan to shekara nuna zamu yi a duniya gaba to da haka kenan ko suka ce malam Musa sai tura ma alarin ka daga hanyar kasuwa zuwa dawa ka ji alarin take ta maimaitawa take ji kayan da kinan da na'am yake cewa wa qala isa ibn musa sami'tu uyayna ah, ibn uyayna yaqul huwa al-umari al-zahid wa sami'tu ya ibn musa yaqul wanda yace wannan wanda yace wannan ala abdurrazzaq arrazzaq yace huwa malik yace malik ne والعمري هو عبد العزيز بن عبد الله من ولد عمر بن الخطاب في ما مالك شيء من جاي وجه عالم المدينة أغاني عالم المدينة مالك الله شكا مدى الخير kuma ina motsa tana da wani alkhairi ko za a wajen karatunmu da muke a ciki ta musaka muke a yana da wasu abubuwa da duk littafanmu da muke da shi na fiƙi ba kamar su magana kan fiƙiwin zakka na aikin hajji ya fi kowa kuma sannan malik abinda ya tafi mu'amala ya fi kowane malami faɗin kirji shi ya yadda da algarar yasir ya yadda da garari sabanin imam shafi'i bai yadda da garari ba malik ya yadda da tuhuma wani bai yadda da tuhuma ba malik ya yadda da kaza ya yadda da kaza wannan babu kaɗai da nake faɗa masu faɗi idan aka rufe wa ɗalibi su ba zai iya samun ilimi mai yawa ba so da haka kenan ita ma mu ana na ana sai an yi sana an sake dawa yanzu ma a dawa da aka gashi wajen hadisi 800 zaune na'am yake cewa babu mata fi fadl fiqhi al ibada babu da ke magana akan cewa fifikon ilimi akan bautar Allah kai ilimi shi ma bautar Allah ne wajen sanin waye Allah din shi sa raka abin mai ilimi wala fi kyamun layli na da qiyamul nahar dina mai ilimi saboda shi yadda yake kallon Allah din a yadda Allah ya ce a kalle shi ne ya an samu amir bin isma'il قال قال سنا إبراهيم بن موسى قال قال أخبرنا الوليد بن مسلم قال قال سنا نعم روح بن جناع المجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه ما لم بيتو أشد على الشيطان يا أبو هذا الشيطاني من ألف عابد بيد بميبو تاجبو وأنا سنة موضوع هذا حديث قريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من عزيز الوليد بن مسلم قال سمع عمر بن خداش البغدادي قال سمع عمر بن يزيد الواسطي قال سمع عاصم بن رجاء بن عيوة القيس بن كثير قال قديم رجل وانا متن يدو من المدينة لقى مدينة على أبي الدرداء زوجا أبو الدرداء وهو بدمشق على وقت أبو داود آه، شيء أبو الدرداء كي ينا دمشق فقالت ما أقدمك يا أخي من يكاوك يا دوانا فقالت حديث وانا حديث نتايا balagani labari ya iske ni cewa annaka kai abu darda'i tuhaddithu kana ganta da shi'ar rasulullah sallallahu alaihi wasallam da wajen annabi sallallahu alaihi wasallam amma shi ta da hada bayan wannan ba wata bukatar da ta kawo ka baka zo nan wata bukatar ba sai wannan ka duba mutum ya tashi tun daga ya tashi tun daga Madina ya tafi Syria Damascus ya zo can ba da lafiya ce ba wata bukatar ta kawo ni ko wannan ne ƙara ce amma a jimta litijara ba kasuwanci ne kawo ka ba ƙara na ce ba kasuwanci ne kanu ba ƙara ce ma ta illa fi talabin hadar hadis wato baka zo ba kawai sai dan ka nemi wannan hadis ke kawo ka ƙara ce to sai ce fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to ni na ji manzon Allah ce man salaka ɗari kan. duk wanda ya shiga wata hanya ƴan uwa ku ji wannan ku buɗe kunnan ku wannan ya tashi daga Madina ya tafi Syria an tambaye shi wata bukata ta kawo ka neman aure ka zo a akwai kudin ka wajen wani a'a kasuwanci kawai ce a me ya kawo ka tuni kawai neman hadisi daya sai ce to man salaka diriqan duk wanda ya shiga wata hanya ya fita gibi ilman yana neman ilimi a ciki salaka Allah bihi dariqan janna Allah zai dora shi a hanya aljanna wannan ba kan ba fa kunne ta zuwa mai bai ga masa ba akan neman wannan hadisin kawai ya gaya masa wa innal malaika lallai mala'iku da ta zo hatiha suna cin faɗe fukafukansu riban li talibin ilm don amincewa ga ɗalibin ilimi me shi bude ka fuka kai? Mana suna raka shi duk inda raji fi ta masa addu'a al-falal wal akhta wal dhunub kaga yastaghfiruna la suna nema masa gafara Allah ta masa Ɗalibin ilimi yana zuwa makaranta ya Allah Wani inal alim lalle malami la yastaghfiru lahu man fi samawati wa man fil ard halittun samai da kafi duk suna neman masa gafara hatta al filma kai kifin da yake ruwa yana nema malami gafara azallat kuskure da zamiya suna nema masa gafara fadlul alim kai falalan mai karatu anil abid akan mai ibada kawai ba karatu ka fadlul kamar kamar falalan wato wato wata ne tun da cika da harshe a sa'il kawakib akan rago wato watanni a ah, kan rago taurari wa fadlul alim falalan malami عن العابد كفضل القمر على سير الكواكب إن العلماء سبما لم يورثوا في الأنبياء سوني مقاد النباوة للأنبياء سوء النباوة لم يورثوا دينارا بس برقاد ديناري با ولا درهما بس برقاد درهمي كوكي با وإنما كو إنما ورثوا العلم إلم يتكبري قادوا فمن أخذ به وإن كام علمي نتعي أخذ بحوض وافر كده كام كسومي وابي shine kama arziki kama alkhairi kaji fa duk ba fitikan ba dai mu shiga aljanna ba Allah ka sama aljanna wala na arifu hadal hadith illa min hadith Asim bin ah, Raza ibn Haywa وليس هو عندي بمتصل هذا قال الإسلام محمود ومن خداج بهذا الإسناد حديث صحيح وإنما يروى هذا الحديث عن عاصم بن رزاء بن حيوة عن الوليد بن جميل عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا أصح من حديث معمود بن خداش ورأى محمد بن إسماعيل هذا أصح ولا سلزين يابي ولا كواديس للشتو قال ساء النال قال أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن ابن أشوع عن يزيد بن سلمة الجعفي قال قال يزيد بن سلمة يا رسول الله يزيد أنت يا أنبو الله إني قد سمعت منك حديثا ناجى حديث تقولون كثيرا من يوى أخاف أن ينسيني أوله آخره ina jin tsoron kada ƙarshen abin da ɗauka ya mantar da ni na farkon kada in yi yawa in dinga mance na baya na'am fa'addithni bi kalima ta kuni jima'an yani ma’ana ka gaya mu wata kalima da za ta tattare min duk abin da ka gaya mu da ta illa fi ma ta'lam to ka ji tsoron Allah ko cikin ilimin da ka koya ma'ana zai rike maka na farkon da na wata ƙullaha wa yu'allimukum Allah ku ji tsoron Allah Allah zai ilmantar da ku ai ba wani abu ne yake rike ilimi a jikin mutum tsoron Allah ne mai shafi'i ce shakauti ila waki'i su'i hibbi fa arsadani ila tarki al-ma'asi na kai wato na kai wa malam waki'i ibn zarah ar-ru'asi wato qarar wato munin haddata ina dauki karatu sai lalace fa arsadani sai shiryar da ni ila tarki al-ma'asi akan barin sabon Allah wa taqullaha wa yu'allimukum Allah نعم sanadin تنادروني ما نستناد الجو هذا على سنة إسناد متصل وهو عندي مرسل ولم يدرك آه، عندي ابن أشواء يزيد بن سلمة وابن أشواء اسمه سعيد بن شعوة آه، ابن أشواء قال سنة أبو كريب قال قال سنة خلف ابن أيوب العامري عن عوف عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا أن صلى الله عليه وسلم خصلتان kalmomi guda biyu ko ɗabi'u biyu ila ta jitami'ani fi munafiq ba sa tattara a jikin munafiki idan na so a gane wani arne wani wani munafiki ne husnul samtin can shiru ma'ana yin shiru a mabiyanci wala fiqhun fi din da kuma sanin addini mutum ya damu da ilimin addini wannan shaida ce duk mutum da aka ya damu da ilimin addini kaga bari a minan nifaq wani munafinci da ake cewa inda munafiki na bidarki asibar minan naru wani tattalin lahum nasira kai ba kai domin ka duba malam waye ya haƙura da matsawaye ya haƙura da kaza ya haƙura shi kai so yake san Allah ba biyan ta za a ba kuɗi za a ba shi ba kaza shi so yake gane Allah ina maganar nifaki ko munafinci a tare da shi ato hadisi sahih هذا حديث قريب ولا نعرف هذا الحديث من حديث عوف إلا من حديث هذا الشيخ خالد بن أيوب العامري ولم أرى أحدا يروي عنه غير أبي كريب محمد بن علاء ولا أدري كيف هو قال سمع محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال قال سمع سلمة بن رزائن قال سمع الوليد بن جميل قال قال سمع القاسم أبو عبد الرحمن عن أبي أمامة الباهلي سدي بن عجلان الباهلي قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان قال أن يتسلم شيء ومتى بيو أعدوما عابد والآخر عالم ɗayansu sai bauta sallah azumi wal'akar abid wal'akar ɗayan kuma ɗalibin ilimi ne malami ne a ƙanar rasulullah sallallahu alaihi sallam su ake a faɗi bambanci waye da miza mai falala wannan akan wancan ta ne mai cin fobin al'alim falalan mai karatu alil akan mai bauta kawai ziryan ka kamar falala ta ce a kanku za ta abin nan yarfe illahu lalzina amanu min kuma na lalzina utul ilma darajat ai shi kenan ai ba zai yi ba Allah yana ɗauka darajar mai imani daga cikin ku daraja ɗaya amma waɗanda aka wasu ilimi darajoji ba iyaka darajat sun ba zuwa su tsare darajat ba ma iyaka an ja ta ƙi shi sa gidan aljanna wani zai ganin gidansa da noni kamar tazarar to kamar yadda kake ganin tauraro a sama haka zaka dinga ganin gidan wani Allah kai mana na'am yake cewa su maqalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi cewa inna Allah wa mala'ikatahu lalle Allah da mala'ikunsa wa ahli samawati wal ard da halittun samai da kasai hatta nam hatta namla kai har kiyashi har kiyashi fi hujriha bi juhriha da take gida da ke ɗakin ta wa'atar huta kai har ma kibi la yusalluna ala mu'allimin nasu khair wallahi suna yin salati ga mai koya mutane alkhairi amma ana yi suna nema masa gafara Allah gafarta masa a kan mutum zai zauna kayan da ta magana ana rabin ilimi kana ta kana bacci ai wasu yi ba ai waye saboda tsabagen neman ilimi kasa ce kasa sha ya eh, kasa tura? ko saboda yada shi waye saboda neman ilimi da yada ilimi da kokarin bincike da ilimi ya kasance da iyalinsa ai babu ai ai babu ai wannan kasuwanci na duniya da lahira kuma kai wannan ɗin ka je ka ka gani sai ka fi tsinci wallahi al'azim in dai kana wannan kana neman ilimi kana bin Allah kana neman ilimi duk abin da ka taba sai Allah ya gama da shi da ya gama da shi hatsi ya sai ya gama da shi gari kai daga cikin kaɗai kake niyya ka nuna Allah daga cikin ta mana hada a jisun asirin ka shi tsawon zai an yi wani mutane ko daga saudiya ake biyan kaga sa da ke cewa to an yi gani na ya kuke na tai gani na ya kuke ai kukewa ni aka kamata mu ke irin wannan kukewa ba ga dukkan alamu biyan sa ake yi ah biyan sa ake bana am tasalu kharjan fa kharaju rabbika wa huwa khairu rajiina kana tambaye su albashi ne Allah ce to ai albashin ubangiji da ya sa maka yafi alkhairi shine mabi alkhairin ma sa albashi da da ba ba da alkhairi an gane ko baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin abinda Allah ya ban muku ya adana muku ya bi muku alkhairin ku san mun ku zama masu imani ne hada hadith hasan sahih garib سمعت أبا عمار الحسين بن حريث الخزاعي يقول سمعت الفضيل ابن عياض يقول عالم عالم yace alimun amilun muallimun yud'a kabiran fi malakuti samawat yace alimun malami amil mai aiki da abin da ya karanta muallimun mai koyarwa yud'a za a kirawo shi kabiran ma'ana za a ce ya babba fi malakuti samawa a sammai ma'ana a yanzu ɗinnan ba je ba sunan wani tuni ya kai sama wallahi mala'iku duk sun san shi mala'iku sun san su sun san sunan sun san ungosu an sa ai wani ne ai a daga cika ce mutumin ne sun san shi sun san shi ai ilaihi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salih yarfa'u an gane ko duk abin da kake faɗa din ne yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi sai musulmi kuma ta ba wannan sai ce bilal na ji ƙarar takalman ka a sama mai faru ne can da aka yi isra'i da mijiraji da annabi sallam ya je can sammai sai ta ji ƙarar takalmin ta tafiyar bilali a can fishin bilali da kaga sai ta yi azaba Allah ai na kasance sai ta me kace ne ban kai wa mutane wa ake bi sai ta ai abin da ya faru to ni bi da mutum ne amma dai kan eh, ci kan tuna dai ta ce ani duk sanda ne alwala fi na raka abi ta ce wannan shi ne shigar da kake hada labi a da halakar صحيح قال سمع عمر بن حفص الشيباني قال البصري قال قال سمع عبد الله بن وهب عن عمر بن الحارث عن دراج عن ابي الهيثم عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يتبع المؤمن من خير mumini ba zai taɓa ƙoshi da alkhairi ba yasma'u da zai jiga can ana yada shi hatta ya kuna muntahul janna har sai yana ta wato har sai ƙarshen wannan alkhairin ya kai shi aljanna sannan zai haƙura. ma'ana idan zai zama cewa qur'ani hadisi da annabi sallam qur'ani zancen Allah hadisi da annabi sallam umarnin Allah maganganun manzon sallam nan farfashin manzon Allah sallam in zai zama wannan haka yake to ai mumini ba zai ce ya ƙoshi ba mumini ba zai ce ya koshi da sauraron qur'ani sauraron hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba hatta yakuna mutahul janna har sai san da ji kafafuwan sa sai shiga gidan aljanna da ya ji kafafuwan sai ce to dama shine dalilin da yasa na abin nan kenan hada hadith hasan garib وابسل لنا دروني مع الاسنان بك قال دفع محمد بن عمر من وليد الكندي قال قال دفع عبد الله بن عمير عن إبراهيم بن فضل عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا مثل ما قلت الكلمة الحكمة كلمة علم ضالة مؤمن كاين مؤمنين دي باتا yana تلا لبي أكيد gizmahin وجدها دين دي din فهو حق بها fawa haku كما ce دين ta da ita ba علمي din da ka ji هذا حديث غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه وإبراهيم بن الفضل المدني المخزومي yudha'af bi hadith min qibal hibzi babban abin da ake faɗa shi ne wannan yana da rauni sanadin ma'anar tana da kyau shi ilimi can da kake neman sa in ba yanayi ya abin nan ba karka yadda ka dina sai ranar da ka ji numfashinka ya fita domin babu ibadar da ake bautawa da wa Allah da ilimi babu ibadar da ake bautawa Allah da ya fitar da sama da ilimi babu duk ibadar da zaka bauta wa Allah kai kai ilimi ya fi tasbihi da zaka zauna da istighfari kuma duk ya tabbata tabbata ce ba kuma ta ba so sai muslim da shawara duk wanda bincike da ilimi na addini da qala Allah qala rasulullah ya shigar da shi gaban roƙon Allah Allah zai ba shi abin da mafi alkhairin abin da ke ba masu roƙon yanzu ga shi mu karanta ji a cikin annabi sallallahu kamar a tattaimi annabi salati dubu ba mu sani ba نعم هذا حديث غريب لا نعرف babu kane da suke magana akan neman izinin shiga waje da kuma ragowar na dubba na mu'amala tsakaninmu na yau da kullum duk wannan babu kafin zo ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu ma ja fi ifsha'i salam babu da a akan falalan yaɗa sallama bal sa'an nadun bal sa'abu muawiya an amash an abi salih an abi hurayra qal qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wallazi nafsi bi yadi na rantsi da sarkin dare na ke hannun salata da kul janna ba za ku shiga aljanna ba hatta tu'minu har sai kun yi imani wala tu'minu ba za ku imani na gaskiya ba hatta ta tahabbu ai hatta yuhibba ba'dukum ba'dha hatta sai ku ya so sashi sai kun so juna yace ala adullukum bana shirye da kuma ala amrin ga wani lamari ba idza antum fa'altumuhu idan kun aikata shi tahabbtum za ku so junanku shine abshu salama bainakum ku dinga da gaisuwa a tsakanin, ya da sallama a tsakanin, ku akwai sabuga wani kwana biyu kaza kaza kaza wallahi na buga ne in kai shi kai ciki iyalinka to Allah ya tsari a cikin حديث صحيح وفي الباب عن عبد الله بن سلام وشريح بن هاني عن أبيه وعن عبد عن عبد الله بن عمرو والبراء وأنس وابن عمر هذا حديث حسن صحيح باب ما ذكر في فضل السلام باب da yake akan abin da aka ambata na falalar yin sallama da gaisuwa قال سعد الله بن عبد الرحمن والحسين بن محمد الجريري البلخي قال حدثنا محمد بن كثير عن جعفر بن سليمان الضبعي عن عوف عن أبي رجاء عن عمران بن حسين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونمت من عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عشر ونبت عن النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ثاني بسنة عشر لا دا ثم جاء آخر ونيزو فقال السلام عليكم ورحمة الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشرون كان بسنة لا دا عشرين ثم جاء آخر ثواني يذوب قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقال لهم يسمى الثلاثون لا دا ثلاثين حديث من صحيح ده لا دا وانا أم بفاء بن ذاك الشيء هذا حديث مثلا قريب من هذا الوجه وفي الباب عن علي وأبي سعيد وسالم بن حنين وما جاء في إذان ثلاثة باب الإذاء كان شيء وأن ذاك يمئذن شيء وجهي سوق أكي مغنى na ji gidansa a kulle a in ka yi magana so ɗaya shi wani sai buga maka waya so goma an gane ba daga cin abin nan in ka buga kowane mutum an san irinsa in ka buga so ɗaya ka ji ya shiga yadda ta ƙara ringi bai ɗaga ba ƙyale shi sai da mutumin da haka sashi ɗan magun magun ne wutar duniya ƙara ɗaya to kafa kafa ta uku an gane in ƙofa mutane an ƙwasa masu ka nemi izini so uku ne shi ma la san sufyan ibn waki'in qala la san abdul ala ibn abdul ala an jurairi an abi nadra an abi sa'id qala ista'dana abu musa ala umar abu musa al-ash'ari yani min idnin shiba wa sayyidina umar فقال السلام عليكم ستي السلام عليكم أدخل يتلزم أدخل إن شبه فقال عمر واحدة سوى لا ثم سكت ساعة ساعة sai shiru dan wani lokaci sun maƙal zai ƙasa assalamu alaikum a adukul ƙalu umar sai sintan biyu kenan sun masakata sa'a sai ɗan shiru wani lokaci maƙal ce assalamu alaikum a adukul shi umar yana daga cikin gida yana lissafin فقال sai umar في عمر التي uku sun mara رجع sai koma. faƙarar umar lilbawa ta umar an haɗa rike cewa mai kula masa da ƙoba yake ma sana ina ba wa wannan da ya ce raja ya koma ƙalar ta alin yabe je ka kira mun shi zo ka zo mun da shi wani ma ja a hudu ya zo ƙalar ce ma haɗa da sana me kai abu musa kai an zo kayi kuma sai ka juya ce a sunna sunna na sabai suna son sunna wallahi me rigima kan an ce Ali suna kai ta bala'i ana maganar suna ran kai ta yi wa wallahi hama maki ne mutum ga wani an ce ka kai malin idan sai ja wai an ce suna me ya ce matsala a bakin ma ya fi daɗi me laifinka an ce suna, dan Allah me laifinka Allah ya ce shi ba da ce a sunna yani a suna fa'alt suna kake nufin kai sai ce wallahi da la ta'tiyanni ala hadha bi burhan wallahi sai ka zo min da hujja akan wannan aw yi bayyana ko da sheda aw la af'alan nabik ko kuma ranka ya baci qala tifa'atana wa ana an rufqa min al-ansar ya zo mana muna abokai ma'ana muna cikin dandazan abokai fa qala ya ma'ashar al-ansar ya ku taron mutanen madina alastum a'laman nasi bi hadisi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai ku ne mafi sani da hadisin annabi sallallahu ba ku bane alam yaqul rasulullahi sallallahu shin manzo an sanar mace alis idan salasu in ban annabi sallallahu ya ce neman izini su uku bane bai faɗa ka ba fa in uzina laka in an yi maka izini ka shiga wa illa an baka farje ka koma fa ja'al qawmi yumadihuna sai mutane suka ringa masa kakaci su ne masa barkwanci ma'ana wato saboda sun zan a yadda aka kawo shi a riƙe aka kawo shi wajen mutanen majalis saboda ana jin ba daidai ba a juya da shi wajen halifa ka ji ko ko yanzu ne mutum zai saba suna ma kuna yi masa dariya don da za a ce wannan dan komedi zai komedi yana sukan addini yana taɓa Allah da manzon sai ga yana taran taran dik an gane ko mutum bai saba Allah ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibar kwanci da kiran sallah ibar kwanci wa Allah wasa sai dinga trending ai za a ce ai yana da followers kai da ka ji wani irin sabo da yake da yi shiru ka ji mutane tarbiyyar mu sai Allah shirye mu kawai hmm. na'am qala abu sa'id abu sa'id yake cewa thumma rafa'tu ra'si ilai sai na dago na zuwa gare shi hukunci ce amma asabaka min hada min al'uquba abu da zai kudiri shi ma farkonci ne ya ce a ah, to mutumin kai ma yau uba sun same ka me ya fara haka sai ce fa'ana shari kuka to ni ma a haɗa da niyan wani jihadi A gane to haka magana ta abu jana fara ce ba a cewa umar ba a kamar rubi zalik sai zuwa wajen umar ya ba ce labari ce ni ma na zama da an sani ya faɗa fa umar zai ce ma kun to alimtu bi haka wallahi ba ban san wannan ba ban سوى wannan hadisin ba ba wani wanda zai zai ce ya kewaye da sanin وفي الباب عن علي وام طارق مولاتي سعد هذا حديث السنة صحيح والجريري اسمه سعيد بن اياس يكنى ابا مسعود وقد روى هذا غيره ايضا عن ابي نضره وابو نضره على عبد اسمه المنذر بن مالك بن قطعه قال اسمه عمرو بن قيلان قال قال اسمه عمر بن يونس قال اسمه عكرمه بن عمار قال قال اسمه ابو زمير قال قال سن ابن عباس قال قال سن عمر بن الخطاب قال استأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأذن لي ناني من إذن شبه ودعنا صلى الله sai mun izini in shigo wancan ka kuma a ce shi wancan ilimin da ya samu in ba a ce ka shigo baka juya ko wani kawai ya ji ana ya sallama ɗaya biyu ku kawai sai ci bara ya haura ba a ce ma هذا حديث حسن قريب وأبو زمعين اسمه سماك العنبي وإنما أنكر عمر عندنا على أبي موسى حيث روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فرجع وقد كان عمر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث وأن النبي سني با سوى أن بقى مك إذن بقى كوما فأذن له ولم يكن علم هذا الذي رواه أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم بيسان أبو موسى الأشعري يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم annahu ya ce cewa bai in ba in ujina laka ai fa dukul in an maka izini sai ka shiga wa illa in ba ka farja sai ka koma ba ma za kai farajus salam babu da zuwa kai ya ake juyar da sallama malam kuma sai an koya ma maka zo makaranta me za ka iya mutane suna cutu kansu wallahi an maka zo makaranta ba abin da za ka iya wata kai wani ma ba yi sallama ta mu'amala ba sallama sallama salama alaikum salama alaikum salamu alaikum salamun alaikum wani zai ce ku assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum bai ba haka ba to wannan assalamu alaikum assalamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum Thank you. يا شيخ جيد السلمة قال سنة إسحاق بن منصور قال قال قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال قال سنة عبيد الله بن عمر عن سعيد نعم عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال قال دخل رجل المسجد ولم يشكو مسلاتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم ألوك سنة عن مسلمين ذول في ناحية المسجد أو نجيب مسلاتي وصلى متم يسلم ثم جاء فسلم عليه يزوج سلم عن مسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه مسلم وعليه irji fasalli cewa alaik ka duba haka ya ce haka ya ce mai yake wata wa alaik a ala wato nan alimsal qabalahu bil masih kwatankwacin sallamar da yi masa ita ma yi masa fa hayyu bi ahsana minha aw duha aka gafi ku yi da mafi kyan wata aka yi muku ko ku juyar ita kuma a gefe a cikin siyasin hadisi ana fahimtar mutumin asali abin da ake nema ya soke bai soke ba a ce irji ba salli fa innaka lam tusalli ko ma kai sallah kai baka sallah ba wa zakar al hadith bi tawil نعم هذا حديث حسن وروى يحيى بن سعيد نعم يحيى بن سعيد القطان هذا عن عبيد الله بن عمر عن سعيد نعم عن سعيد المقبري وقال عن أبيه عن أبي هريرة ولم يذكر فيه فسلم عليه وقال وعليه وحديث يحيى بن سعيد الأصح فهو ما جاء في تبليغ السلام yake yin sallama yake isar da sallama misali isar da sallama shine ka ba mutum saƙon gaisuwa je a shi ya halitta a ce a je a gaishe min da wani in ka ce ka kashe ina gaishe shi eh ka ce ka ina isa masa da gaisuwa ban san bin munzir al-kubi قال قال محمد بن فضيل عن زكريا بن أبي زائدة عن عامر الشعبي قال قال سني أبو سلمة أن عائشة تحدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها عليه السلام يقول إن جبريل أوكي الصلاة جبريل يقول إن قيش مثل نانا عائشة جبريل يقول ينا كرن تامك ديس وينا قيش لك قال لك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته أغانيكم أنت قواسي لادن نوا وفي باب عن رجل من بني نمير عن أبيه عن جده هذا عليه السلام صحيح ورواه رواه الزهري أيضا عن أبي سلمة عن عائشة حديث صحيح an wajen fi fadilin lagi yabda salam fadilin wanda yake wadda da sallama wanda yake fara wadda sallama lokaci bayan lokaci an daɗe ba haɗin suka buga mutum waya wani kwana biyu kaza kaza kaza a na fi in kai ka za ka kaza kaza kaza kwana biyu kaza kaza ka za ka za ka dai inda kake to na gode kuma lokaci kai abunka ba mutum mamaki wanda yake ganin ma baka ibuga masa waya ba na kasa kasa wani kwana biyu idan ka shiga kaza kaza kaza mu'amala ka jawo mutane ba za ku iya wadatar da mutane da mai za ku raba musu amma za ku wadatar da su littafin ɗin wani kina نعم قال علي بن حجر قال قال أخبرنا قران ابن تمام الأسدي عن أبي فروة يزيد بن سنان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة قال إلى يا رسول الله يعني الرجلان ماذا جانب يلتقيان دسكها دواء أيهما يبدأ بالسلام وعيك ما تفارد السلام فقالت يتي أولاهما بالله wanda ya fi cancantarsu da falala Allah an gane ko ko wanda ya fi sujin tsoron Allah ah kenan don ka samu wannan ta goma cikin jagun don waɗa wani assalamu alaikum wa rahmatullah an gane ko kai ba ka yanke zumunci da su hadisi ne sa'i قال هذا حديث حسن قال محمد أبو فروة الرهاوي مقارب الحديث إلا أن ابنه محمد بن يزيد يروي عنه مناكير حديث نفسعي وأنه وما جاء في كراهية إشارة اليد بالسلام باب اللي كما كان أكن شو مكروهي لمتن ينوني دهننسا don yi wato da nufin yin gaisuwa assalamu alaikum haka kawai ba a tsallake ba komai ba ko kuma wani za a fassara ka da sifar girman kai kona kwa ko maka hannu ka ƙi bayarwa ko baka ba da hannu sai dan ka gana ganin hannun mutum ko cutarwa ko na abu za ka iya janye hannunka domin wani ya miƙo a alibisanin hannu zai gaisa sai miƙa mai sanda an gani? sai miƙa masa sanda ya halatta ya miƙa masa sanda kamar yadda wasu ruwan suke cewa saboda akwai kuturta a hannunsa wani ce firra min mulzum firra da kamar asad ka guje wa kuturu yadda kake gujewa zaki قال سوقتيبة قال قال ابن لهيعة أنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من تشبه بغيرنا wannan baya tare da wanda zai kama da wani mu wani mu shine wanda ba musulmi ba la tashabbahu bil yahud kawku kama da yahudawa wala bin nasara ko kristoci fa inna taslim al yahud al ishara bil asabi' su ya wato gaisar su nuni da yatsu wa taslim al nasara al ishara bil kaf so ne fi da yatsu wani kuma fi nuni da tafin hannu ku bude baki assalamu alaikum addu'a ce Allahu assalam Allahu assalamu al-mu'min al-muhaimin al-jabbar al-mutakabbir assalam sannan ce wato sunan Allah mai amintarwa ya mamaye ku ya washe ku ya game ku an gane ina kuma ku fatan Allah ya amintar da ku kai mato kai to Allah ya amintar da kai kai kari ma da rahama da albarka amma wani akwai abin da ya kama da musulunci ne nan a wannan ba ne fi ba ne saboda sun yi nisa daga ƙesa amma ya zama cewa gashi gashi ɗabi'a sai dai kawai ɗaga mutane yanu ba ne sana wannan ba jiri ba هذا حديث اسناده إسناده اسناده ضعيف وربنا المبارك اما حديث حسن هذا الحديث عن ابن لهيعه ولم يرفعه كافه تصحيح للترمذي أنا كبت وضعي مساء بغض الطرف كيف إني وإذا من إذا نجيش متفاهلون أما هي صحيح وتحسين في عن بيت إيه وأنا أسلم. بعد ما جاء بيت السلم على الصبيان يو يا رسول الله قال سنة أبو الخطاب ذي بن عياء البصري قال قال سنة أبو عتاب سالم بن حماد قال قال سنة شعبة عن سيارة قال كنت أمشي يتناقل في فيها مع ثابت البناني tare da sabitul bunani wa marra ala subyanin sai sabitul bunani ya zo gifta wata wajen yara fa salama alim sai musu sallama fa qala sabit sai sabit ya ce kuntu ma anas na zai tare da anas amma da jama'a dalibin sani fa marra ala subyanin sai zubuci wata wajen yara fa salama alim sai musu sallama wa qala anas أنا كنت كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت ترد أن وسلم فمر على صبيان يتيذ جبت وتوجن يارا فسلم عليهم كيما سلم نعم هذا حديث صحيح رواه غير واحد عن ثابت وروي من غير وجه عن أنس حديث صحيح قال سنة قال قال نسان جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم باب ما جاء بالتسليم على النساء بعد اللي magana akan yin salama جماعة jama'an قالوا kallo bujibta mata مسلمة قال man san قال قال اخبرنا عبد الله بن مبارك قال قال اخبرنا عبد نعم، عبد الحميد بن بهرام أنه سمع شارب بن حوشب يقول سمعت أسماء بنت اليزيد تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنازلت سؤال الله عليه وسلم مر في المسجد يوما يا زبتشي وتمثلاتي أونيني وعثبة قوات آيري كوتا وتتواقع من النساء تماتا قعود تنازوني فألوى بيده بالتسليم سيئة قامت هانو تعرض هذا مسلم السلام عليكم an وشارع عبد الحميد بيدي كم kamar لقى هنونا عبد الحميد شو ما في لقى هنونا hannunsa يلا دروني أمام على السنة دي شو هذا حديث حسن قال حمد لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرة شار بن حوشب قال محمد بن إسماعيل شار شار حسن الحديث شار بن حوشب وقوى أمرها وقال إنما تكلم فيه ابن عون ثم روى عنه هلال بن أبي زينب عن شاب بن حوشب قال حدثنا أبو داود قال خبرنا النضر بن شمعي عن بن عون قال إنما شار إن شارا نذكوه سنزن قريش سنسوكيش قال أبو داود قال النضر نذكوه أي طعنوا فيه سنسوكيش وإنما طعنوا فيه لأنه ولي أمر السلطان فهي يواتشي مالا من قبلته بما جاء في التسليم باب يزو أكن ينسلم إذا دخل بيته امتدش جنانته da mutane ko babu mutane za ka yi sallama قال أبو حاتم البصري الأنصاري مسلم بن حاتم قال محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال قال أنس مالك أنس مالك قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا أن صلى الله عليه وسلم يا ياتيمه يا بني يا أنا إذا دخلت على أهلك إذا عندك تقولين يا لك فسلم كي سلم يكون بركة عليك ونسلم على البركة عليك وعلى أهل بيتك za ta zama albarka a ahalin gidan ka azan hadisun an san gari yana da rauni ta fuskar sanadi ba ma za fi salami kabal kalam idan ka zo waje ka fara sallama kafin kai magana ko cikin jama'a ne aka ce kai magana ka fara musu sallama za ta ku ya cika to shi ke ba wace